Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon wannan bidiyon za mu muku idan za mu bayani akan in dai har kana so wayarka ta daina kamewa ko kuma ka san menene bambancin saka launcher da barin launcher da ke kan waya ko kuma ka ɗauko wata launcher ko a tura maka wata launcher ka ɗora ta kan waya ko kuma ka bar launcher da wayarka ta zo da ita menene bambancin haka ko kuma in ce menene fa'idar haka da fara da yan uwa idan baka danna mana alamar subscribe ba kai mana alamar subscribe kai mana like a wannan bidiyon sannan kai hiya su zuwa ga yan uwa su ba amfana yawwa bari mu fara muku bayanan yawwa idan idan ka ɗauko launcher kamar wannan launcher ga nan xos launcher idan ka ɗauko ta ka ɗora ta kan waya to dole za ka gani an saka mata tallaka a ciki an sa mata tallaka a ciki saboda wanda ya haɗa ta shi ma yana son ya samu wani abin shi yasa ya haɗa ta amma dai za ka ganta tana da kyau tana da amfani amma dai amma dai ni a shawarar da zan baka shine idan ka idan ka sai waya to ka cire duk wata lanca duk wata da aka saka da aka saka maka akai saboda menene akwai tallaka akan ta wani lokacin idan ka buɗe datar ka ko kuma in ce datar ka ta jama'a guda haka za ka ga wai ta fara kakkamewa to menene ta fara kakkamewa saboda ka buɗe data su kuma ana son a saka an ɗora maka talla a ciki dole ne idan ka taɓa wani abin ko kuma ka shiga wani abin to talla zai shigo to wannan shine nan wannan shine kaɗan daga cikin bambancin saka bambancin barin launcher launcher da ke kan wayar da kuma saka wata launcher idan kuma kana so kana so ka ga wai ka ta tsari ko kuma wai ka ta kyau to za ka sai ka je ka ɗauko wata launcher amma dai in dai har za ka hau intanet wai ka ce za ka buɗe data kuma sannan ka ɗauko wata launcher to gaskiya hakan zai zai iya zama maka matsala a wani lokacin dan masu hakin haita wanda ya kirkiri launcher don launcher da aka kirkira ba wai kamfanin da ka sai wayar ba ko kuma wayar taka kamfanin da ya yi ta ba su suka yi launcher nan ba wani da ya yi launcher kai kuma ka zo ka saka ta akan wayar ka wato ka tura wacce din wacce ba ta da talla a kanta ba ta da wasu abubuwa da a kanta ita dai kawai ta kamfani da simple ba za su ɗauki wani bayanin kawa ba za su yi maka wani abu ba kuma ba za su ce za su baka za ka bata wani permission ba kawai kana kana goge wannan kana kunna wannan kawai hawa za ta ko kuma a ce kai restore din waya gaba daya kawai kana dorawa hawa za ta yi da kuma bambancin saka launcher bari mu shiga cikin wannan launcher da muka dauko ga tana XOS launcher ga tana bari mu shiga cikin ta magani yawwa kaga abin da ya nuna min ka gani sai na sai na yi start din ta yayin ta nuna mun tsare-tsaren ta gani ya nuna private policy ninta yawwa ga nan sai ta gama yin setting din desktop din yau ga nan kaga sai na bata assist ta yi aiki a kai yau yauwa ka gani tofin ga yauwa ka gani da ta nuna lancar ga yanar nan idan muka taba wannan a zuwa nan ka gani irin tsare-tsaren kaga irin tsare-tsaren ta to za ka fi jin daɗin amfani da irin wannan lancar amma inda ce na ɗan jima ina amfani da ita ina ɗan jan nan sama za su nomin talla tallace-tallace da gyama-gyamai duk za su nomi a kanta duk za su nomin su to amma dai in dai har zan buɗe data in buɗe data in shiga nan in shiga nan to dole ko a yanzu hakan nan ga nan na gani ta ɗan fara ɗan tsaya mun kaɗan-kaɗan ko a haka nan ga na fara gani ta dan fara tsaya mun kaɗan kaɗan yau amma ni abin da nake baka shawara shine idan za ka yi amfani yau ga ya dawo mana da ya dawo mana da nan ta ta da idan za ka yi amfani da wayarka idan ka san za ka yi internet to kar ka kuskura ka saka wayar ta ka ci gaba da amfani da launcha da ke kan wayarka yau dan uwa wannan shine karshen bidiyon namu idan baka danna mana alamar subscribe ba kai mana alamar subscribe kai mana like a wannan bidiyon mun gode da kallon wannan bidiyon